صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين kamar na ji su rikan bayan tana dan dum-dum-dum ko ta <laughs> can baya amma kuma da yamma ba ta yi aka yanzu take yi da yamma ma ta yi amma ni ban ji ba eh a ah, na tabbata Allah madaukakin sarki yau mun kai azumi hudu wato yau lahadi hudu ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wadda ya daidai da ishirin ga watan biyar meladiya shekara ta dubu biyu da goma sha takwas eh, kamar yadda aka saba kamar kullum mukan fara da abin da ya shafi usulul fiqh da wasu 'yan masail da muke karantawa ko ka'idodi ta insha Allah yana gaya ma ba tare da bata lokaci ba insha Allah da mu ci gaba ah, daga cikin matsaloli wadda bayani ya gabata cewa akwai sabani a kansu a wajen malamai cewa su ma nafsi ne su ma hujja ne su ma dalili ne ko ku a'a ruwa ya sake dawa ko? Eh, to alhamdulillah ne'ima ne ai daga ciki akwai kaulin sahabi shi idan ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ba ko baya daga cikin kulafa'ur rashidin wato a ce da shi sahabi ne kawai ko ma waye a cikinsu in ya faɗi magana ta zama hujja a kanmu akan yan uwansa sahabbai akan yan uwansa tabi'i ila yawmul qiyama haka ne kuka ce akwai sabani tare da cewa akwai abubuwan da babu sabani akan maganansa akwai abubuwan kuma da yake da sabani akai an gane wannan eh, da farko waye sahabi tukunna sahabi akwai tarihi na malaman fikihu game da shi akwai tarihi na malaman tarihi game da shi akwai tarihi na malaman usul game da shi akwai tarihi kala-kala amma tunda mu muna magana kan usulul fiqh ne sai mu kawo tarihinsu wato definition nasu alabashin mun zo fikihu sai mai tarihi sa wajen malaman fikihu, in mun zo wajen malaman tarihi sai mai tarihin sa sai mu kawo yadda su malaman tarihin suka kawo saboda haka yanzu za mu tsaya ne akan definition tarihi bayani na malaman usulun fik suka ce as-sahabiyu huwa من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وعاش معه وكان مؤمنا به وعاش معه أو ولازمه زمنا طويلا هو كل من لقي النبي أو من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولازمه زمنا طويلا